radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Radio VOH ya so kamo a cikin shirin sa na rana na yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kan da kutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Ga irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na tsaftar muhalli wanda Fatima Mahmud za ta gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. amma waɗannan shishin za su zo muku ne bayan kun saurari shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 13 ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan nuwamban shekara ta 1970 hafiz asad ya zama shugaban kasar syria kafin haka dai bayan yaki tsakanin kasashen larabawa da isra'ila shekara ta 1967 sabani ya shigo tsakanin shugaban ƙasar syria na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar syria na lokacin sai kuma rana ta goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta 1970 shugaban kasar syria ya tube hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojan kasar saboda rashin kasa samun nasara a yakin da larabawa suka gwabza da isra'ila amma kwana guda da tube shi hafiz al-assad ya jagoranci jun mulki wanda ya kifar da gwamnatin kasar syria sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa da matsayin da ya ci gaba da riƙewa har zuwa lokacin rasuwarsa a shekara ta 2000 hafiz al-assad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar ƙau ta kishin larabci bugu da ƙari kan haka ya kasance mai tsananin adawa da babakeren ƙasashen yammacin turai akan ƙasashen larabawa kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta mamaye wasu yankuna na kasashen larabawa a lokacin yana ministan tsaro na kasar ta siriya da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na kasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 130 da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma a wani lamarin na daban 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne dai suka rasa rayukansu sanadiyar wannan garkuwa wanda dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. a amurka wata yar majalisar dokokin kasar ta gabatar da bukatar a dakatar da sayarwa saudiya makamai sojojin yemen sun karkabo jirgin lafiya asiri na ƙasar saudiya a lardin ma'arin a najeriya kuma soludo ya zama gwamnan jihar anambra yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yar majalisar dokokin ƙasar amurka ilham umar ta gabatar da wata bukata ga majalisar dokokin ƙasar ta neman gwamnatin shugaba biden ta dakatar da ciniki makamai masu linzami wanda ta sayarwa ƙasar saudiya saboda kisan kiyashin da take wa mutanen ƙasar yemen da kuma ayyukanta na take haƙƙin bil'adama tashar talabijin ta first tv nan tehran tana kalto umar tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma ƙara da cewa majalisar dokokin ƙasar amurka tana da karfin hana wannan cinikin kuma amurka bai kamata ta sai da makamai ga kasashen da suke take haƙƙin bil'adama ba labarin ya ƙara da cewa wannan buƙatar ta umar ta zo ne a daidai lokacin da amurkawa da dama suke nuna damuwarsu da irin yadda gwamnatin ƙasar saudiya take kisan mutanen ƙasar yemen a ranar hudu ga watan nuwamban da muke ciki ne dai gwamnatin shugaba biden ta ba da sanarwar cewa ta sayarwa ƙasar saudiya ƙarin makamai masu linzami wa'anda ake cilla su daga sama zuwa ƙasa har 280 a kan kuɗi dala amurka miliyan 650 sojojin yemen sun kakabo jirgin sama na leƙen asiri wanda ake sarrafa shi daga nesa a wani wuri a lardin maarif a kudancin kasar yemen inda halin yanzu suke fafata da sojojin saudiya da ƙawayenta tashar talabijin ta almasira ta ƙungiyar ansarullah ta kasar yemen ta bijiro da hotunan burbushin jirgin wanda sojojin kasar suka kakaɓo shi da makamai masu linzami wanda ake cillawa daga ƙasa zuwa sama ƙirar cikin gida kakakin sojojin na yemen burgediya janar yahya sari ya bayyana a cikin wani sakon da ya aiki a cikin shafinsa na twitter kan cewa jirgin kirar kamfanin boeing na ƙasar amurka yana tattara bayanai a garin aljuba na lardin ma'arib a lokacin da aka kakkaɓo shi kuma ƙarin bayani na zuwa nan gaba wannan dai shine karo na uku kenan sojojin yemen suke kakkaɓo jiragen leƙen asirin saudiya lardin na ma'arib a baya-bayan nan a ranar tara ga watan nuwamba da muke ciki ne dai sojojin na yemen suka kakabo jirgi mai suna scan eagle na saudiya sannan a watan satumba ma sun kakabo wani jirgin alardin medgal a wani labarin kuma shugaban kungiyar alka'ida a ƙabta yankin larabawa ya ce mayakansa suna yakar sojojin yemen kafada da kafada da sojojin saudiya a yemen kuma ya zuwa yanzu sun shiga yaƙi da su har sau goma sha ɗaya tashar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta nakalto khalid sa'id batarfi shugaban akab yana faɗar haka gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawaye na ƙasar habasha sun buƙaci firaministan ƙasar abi ahmed da gwamnatinsa da su sauka sannan a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya idan ana buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar ta habasha jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto kakakin kungiyar oromo liberation movement wato olm a takaice oda tarbi yana fadar haka jiya juma'a tarbi ya kara da cewa ko idan za a yi wata tattaunawa da bangaren gwamnati to sai dai a yi maganar yadda gwamnatin abi ahmed za ta tafi da mutunci sannan a kafa gwamnatin riƙon labarin ya kara da cewa gamayyar 'yan tawayen kasar habasha wanda suka hada da Tigray People's Liberation Front wato TPLF a takaice da kuma Oromo sun buƙaci haka ne a daidai lokacin da jakadan amurka na musamman a kasar habasha jeffrey feldman yake ziyarar aiki a birnin addis ababa babban birnin kasar don tattauna yadda za a dawo da zaman lafiya a kasar ta habasha banda haka wasu labarai sun nuna cewa gwamnatin shugaba biden na amurka ta kagaba wasu jami'an gwamnatin kasar eritrea takunkuman tattalin arziki saboda abin da ta kira taimakawa gwamnatin habasha a yakin da take fafatawa da 'yan tawaye a kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya a jihar anambra na kudu maso gabacin tare ta najeriya ta mika wa profesa chukwuma soludo tsohon gwamnan babban bankin tarayyar ƙasar takardar shaidar lashe zaɓen gwamna na jihar anambra ƙarƙashin jam'iyyar abga wanda aka gudanar a ranakun shida da kuma tara ga watan nuwamba da muke ciki jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa kwamishiniyar zaɓe na hukumar inec a jihar profesa obi ta miƙa wa soludo takardar shaidar da kuma na mataimakinsa dr onyeka chukwu ebezim a ofishin hukumar zaben da ke akwa soludo dai ya lashe zaben da ƙuri'u 212,229 daga cikin ƙuri'u 241,523 da aka kada a zaben sai dai ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar ta anambra wato senator andy uba ya yi watsi da sakamakon zaben duk da cewa shugaban muhammadu buhari ya taya saludo murnar nasarar da ya samu a zaben sai kuma kasar falastinu inda za ku ji cewa sojojin hamsin kasar isra'ila sun kai hare-hare kan sansanin 'yan gudun hijira na falastinawa na al'amari da ke yankin yamma da kogin jordan inda suka buɗe masu wuta da harsasai na yaƙi amma matasa falasɗinawa a yankin suka mai da masu martani da duwatsu da kuma abin da ya sawwaka tashar talabijin ta falasɗinu liyam ta ƙara da cewa sojojin yahudawan sahiyoniya har ila yau sun kai mummunan farmaki a kan yankin umul shara'idi wanda yake cikin garin albira inda a nan ma falasɗinawa suka maida masu martani da abin da ya sauwaka labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan suna kai wa'annan hare-hare ne kan falasɗinawa a daidai lokacin da ƙungiyoyin falasɗinawan suke mata gargaɗi kan cewa za su maida martani mai tsanani don hana wa'annan hare-hare kan yankunan falasɗinawa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin kenan aka saurara dauke da cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na tsaftar muhalli wanda fatima mahamud ta shirya kuma za ta gabatar. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran. Da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci wanda za mu ɗauki cutar salmonellosis wanda tana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin na ce yau zamu tattauna ne akan batun cutar salmonellosis to ita dai wannan cuta ana samun ta ne daga bacteria da ake kiranta salmonella bacteria wadda take illata kayan cikin mutum kwayar cutar na shiga ciki ne ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ko abinci babban alamar wannan cuta ita ce gudawa ana iya samun cutar salmonellosis ta wannan ɗannan hanyoyin da zan ambato su kenan a misali idan aka ci abinci wanda ya gurɓace da wannan kwayar cutar to yawanci ana iya samun wannan cutar kenan abinci kamar wanda suka hada da madara nama daga dabbobi haka kuma ana iya samun shi idan an amfani da wannan abincin ba tare da hanya an dafa su ba kenan idan kuma misali aka samu mai wannan cutar yana mu'amala da abinci ba tare da ya tsaftace jikin shi ko kuma musamman hannu ba shi yasa yana da kyau matuka kafin a yi sarrafa abinci ya zama cewa an tsaftace hannu sannan kuma idan mutum ya mu'amala da dabbobi ko a gonaki ko wani wasu wuraren aiki to ya kamata shi ma mutum ya tsaftace jikin shi kafin ya mu'amala da abinci ko kuma ya kai hannu ga bakinsa sannan kuma ko bai mu'amala dabbobi ba ko misali an shiga ban daki to yana da matukar muhimmanci a wanke hannu saboda lalle in dai za a kai hannu ga baki hannun da ya riga ya samu wannan kwayoyin cutar to za a iya kamuwa da shi a cikin alamomin cutar salmonellosis akwai amai ciwon ciki gudawa wani lokacin ma har akan yi samun mutum ya gudawa mai jini kenan ciwon kai rashin isasshen ruwa a jiki idan wannan cuta ta yi tsanani tana kawo barazana ga rayuwar mutum musamman yara tsofaffi mata masu ciki da kuma mutanen da garkuwar su ya riga ya ƙasa sosai kamar misali irin masu fama da cutar kanjamau kenan a cikin manya-manya matsalolin da ake fuskanta idan ana fama da wannan cuta akan samu cewa mutum bai da isasshen ruwa a jiki akwai kwayoyi da yawa za mu ga cewa za a iya gane mai wannan matsalar na rashin wato matsalar rashin isasshen ruwa za mu ga cewa za a iya ganin bakin mutum ya bushe har san sha a bushe ko kuma rashin yin fitsari mai yawa ko kuma yadda ya kamata a kan lokaci sai a kuma idan mutum ya shige kenan. To masu sauraro kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke tattaunawa akan batun a cutar salmonellosis wanda ɗaya ne daga cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurbataccen abinci. Akwai hanyoyi da yawa da mutum zai iya kare kansa daga wannan cuta. Misali abu na farko shine in dai za a ci abinci nama ne madara ko wasu abubuwa haka daga dabbobi wanda ake samu daga dabbobi to lalle ya kamata a tabbata an dafa su kuma a ringa tsaftace wajen girki da kuma kayan abinci da ake amfani da su wajen dafa abinci kenan a wajen da ake ajiye abinci a rinka rabawa tsakanin wanda aka girka da waɗanda ba a dafa ba misali ɗanyen nama da dafaffen abinci to yana da kyau a raba musu waje a daina cakuɗa su wajen ajiyewa to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo hausa voh ni fatima mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu saurari za su karkaɗe kunnuwansu domin jin cikakken shirin ai saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau shirin namu ya gato muku Muhammad Ali Zade cikin wannan waka da ya shirya ma da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar wakar. مثل تو شه همه چیزم های عزیزم جاز من کی واسه دیدن تو غریزه اسم تو رو قلبش می نویسه گناه هاش از ندیدنت خیزه همه چیزم های عزیزم چیزم همه چیزم جز تو کی میتونه عزیز من باشه کی میتونه تو قلب من جاشه مگه میشه مثل تو پیداشه همه چیزم بای عزیز از من کی واسه دیدن تو حریزه اسم تو رو قلبش می نویسه هاش از ندیدنت خیزه همه چیزم های عزیزم madalla da Muhammad Ali Zade a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su. Kuma anan nan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar? بەرزا قدوەی ئەنازە ماڵدان وەرەی وا بازی درازە باڵەگەت بەرزە ئازی قدوەی ئەنازە ماڵدان وەرەی وا بازی درازە هایازیزم باوانم هەر خود نیرە چاوانم مەریازی زێم باوانم هەر خود نیرە چاوانم گیانم وە قوربان دەکەم ڕوشنای ماڵ و شەوان مەرگیانم وە قوربان دەکەم نایم آو شوا می to ma saurare anan zan yi bankuna da ku gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki sai Allah ya kai mu an jima da yamma za ku ji mu dauke da su a nan shirin amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shirin kammala musamman Tahir Amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.